Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Masu sauraro Assalamu alaikum. Muhammad Awal Suleiman ne da sauran abokan aiki ke muku barka da warhaka ta cikin wani sabon Shirin Najeriya a yau. tun bayan matakin da babban bankin najeriya cbn ya dauka na sauya fasalin kudaden najeriya jama'ar kasar sun fara ba da su wurin amfani da sabbin manhajojin hada-hadar kudade ta intanet sai dai akwai masu shakku kan dawamar irin waɗannan manhajojin lura da cewa da dama daga cikinsu ba su cajin kuɗi idan mutum ya tura ko kuma an turo masa wasansu ma ba su da wani ofishi da za a iya zuwa domin tuntuɓa ko neman mafita idan an samu matsala Shirin Najeriya a yau ya dubi wannan manhaja, ya tattauna da wani mamallakinta ya kuma ji ta bakin masu amfani da su. Da farko ga waɗansu masu amfani da irin waɗannan manhajojin. Sunana Tahir Mahmud Sadiq. Ni ma kan nakan yi amfani da wallet account musamman wanda suka fi suna a kwanakin na irin su Opay irin su kuda irin su pampe duka na kan yi amfani da su kusan akalla na da kudin guda shida ina kasuwanci to amma amfani da su din shi yakan sauka min a mu'amala da abokan kasuwanci na saboda yin amfani da bankuna idan customers idan sai mun transfer yakan ɗauki tsawon lokaci ba bai karaso ba amma idan ta irin wannan wallet account ne nan da nan zaka ga kuɗi sun shiga don wasu lokacin ma a ƙasa da minti ɗaya da aka tura kuɗin da tara cewa kuɗin ka shiga wanda idan rago bankuna ne wanda muka saba da su su za ka tara wani lokacin ba sai kwana uku don ba da sai da wajen kwana shida kuɗi na da aka tura min bai zo ba account da yake normal account amma wallet nan da nan da daga ya shiga ba kuma waɗancan ba kuma banda wannan yadda da shi ni gaskiya ban da matsala jin cewa ban yadda da su ba musamman ganin cewa suna da lasisi daga ndic to wannan abin ne ya kwantar mun da hankali cewa waɗannan bankuna ne na gaske wanda za ka iya amfani da shi a kasuwancin ka yanzu yanzu nan ma wani ya tura mu naira dubu ɗari a cikin akawuntin. sunana sadiq abubakar kuma na kasance ina amfani da a wayan online bankin ɗin kamar su kuda su ofe su fanfe dalilin gaskiya da yasa nake amfani da su shine na farko suna da sauƙin sha'ani musamman wajen buɗewa. Ba ka buƙatar dai gaskiya sai ka je kana tashan wahala a banki ka katse wudururrukan ka. Komai za ka yi shi da wayarka, za ka buɗe account na yin duk kusan da abin da kake bukata Za ka yi shi ta wayarka ba tare da sai ka kashe lokacin ka ka je banki ba. Ba baki ka bi layi ma ka kusan wuni. To wannan shine dalilin da ya sa na buɗe. Sai magana kuma da mutane suke wasu suna tsoron kar kuɗinsu ya gudu. gaskiya ne abin da ya sa na gamsu saboda na ga suna da license da babban bankin najeriya wato cbn so ba na tunanin babban bankin najeriya zai musu lasisi kuma su shiga su gudawa da mutane kuɗi abu ɗaya zan iya cewa shine kusan disadvantage ɗin dama komai yana da amfani yana da rashin amfani rashin amfani shine idan wata matsala ta faru wadda ta kan iya faruwa ga kowane banki ma so baka da banki a kusa da kai da zaka je kai korafi musamman fuska da fuska kai da ma'aikatan bankin sai dai ka dinga tura abu ta waya wanda wani lokacin kai ɗaukar dogon lokaci kafin su maka abin da kake so so wannan kuma matsala tana faruwa ga kowane banki amma dai gaskiya ina jin daɗin su yadda za ka yi komai ta waya kuma wannan shine dalilin da ya sa na buɗe su sunana Ismail Ibrahim na daɗe ina amfani da POS tun ina school tun around 2016 na fara amfani da shi mutane da yawa suna da kokonto akan cewa ai ba su da physical bank kaza kaza apart from their office da ke Lagos. Amma ni na rade ina amfani da su ina sa kuɗi na daidai gwargwado. Sabili da main reason da yasa ina amfani da su shine they are more reliable than normal commercial bank account. Sabili da Kura da Ope da Pampe suna da wallet ne. Kuma wallet is more reliable than bank account because in a wallet ba za a iya maka fake alert ba. idan ka tura kuɗi immediately za ka gani ba wani je ka dawo ko wani abu haka completely so one of the best reason kenan da yasa ake amfani da mutane da suke amfani da shi sai kuma lokacin nan da aka shiga crisis na network issues so sai zama cewa it's easy to open the account saboda banki layi ya yawa na other of saka ko ni anan na bude mutane da yawa account na ope you can do transaction na kowane limit ne kuma duyan da kai zaka abun ka is very fast and reliable kuma is secured abin shi sosai sosai they are licensed by CBN and they are insured by NDIC as long as a bank is insured by NDIC kaga kenan babu wani matsala sunana Ismail Abdubici ina amfani da wallet account sosai ina jin daɗin amfani da su sosai wajen musamman a wannan marar da aka shiga tsaiko na harkar bankuna da rashin kuɗi wallet account na taimaka min a na sosai saboda su ne kana yin transfer za ka ga wanda ka tura wa kuɗi ya ga kuɗinsa a take ba tare da wani cece kuce ko an ja lokaci ba cikin 'yan sakanni za ka ga mutum ya ji alaɗinsa kuma kai ma haka da an turo ma za ka ji ni wannan cashless policy ma murna ne da shi da sakamakon amfani da nake yi da wallet account na sun taimaka min sosai sun fi zirga-zirga inda san samu ne ma ya kamata gwamnati ta karfafa musu sosai a dakula bankuna saboda suna bata mana rai a karfafa wannan wallet accounts din. saboda sun fi daɗin harka musamman yanzu da nake amfani da ope da fanfe kaga ban ma san ina ofis din shi yake ba amma kuma ina samun abin da nake so daga gare shi ya kuɗin da magidanci zai amfani da su yau da kullum sun ishe ka ka sa ka yi transaction ɗinka hankalinka kwance ba tare da tashin hankali ba. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shafinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta kafofinmu na sada zumunta a facebook.com slash aminiyatrust da twitter.com slash aminiyatrust. Kuna iya malalibo shirin Najeriya a yau a hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast da Google podcast da Buzzsprout da Spotify da kuma tunin Radio. Ana iya sauraron shirin Najeriya a yau ta gidan rediyon Nas FM akan mita 89.9 a yau da jihar Adamawa, Community FM Jos a jihar Plateau akan mita 93.3 da Progress Radio akan mita 97.3 a Gombe, sai Badegi Radio a Mina jihar Neja akan mita 90.1 da kuma Freedom Radio akan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo. To madalla. A farkon shirin kun ji wasu da ke amfani da manhajojin hada-hadar kuɗi ta intanet. Yanzu ga wani mamallakin ɗaya daga cikin manhajojin hada-hadar kuɗi ta intanet da ƙarin bayani kan yadda suke samun kuɗinsu. Ok, um, sunana Michael ne Roland um, ina aiki a uh, fintech space a uh, Prosper Digital Bank, banki na 'yan kasuwa. Ba mu da ginanin banki, banki ne na kafar intanet ne. E, to gaskiya insha Allah bai kamata a samu irin wannan ba saboda a lamarin da muke yanzu ya kamata mutane su san da cewa abubuwa sun canja ba sai mutum ya je banki yanzu sai zai iya yin transfer na shi zai iya tura kuɗi ko ya karba sake karban kuɗi duk wannan abubuwa duk sun canja duk wanda ma yake jin tsoro ma ya je ya cire kuɗin daga ya yi amfani da banki na online banking system wanda yake ji tsoro ka tambaye shi wani lokaci ne last time da ya shiga cikin banki za ka sha mamaki shi ma bai shiga banki ba ya fi shekara guda ɗaya ko guda biyu ne nufi na in za ka yi amfani da online banking system ba za su gudu ma da ka ba amma ya kamata ka san da wasu abubuwa ka tabbatar wannan kamfani suna da license na cbn ka tabbatar da cewa akwai mutane in ka je online in ka online za ka ga mutane da suna amfani da su sun ba da feedback nasu in wato, wato idan kana magana ana baka ansa ko in ka yi tambaya a baka ansa kenan haka hmm. haka ya kamata ka tabbatar da cewa wannan kamfani tana da insurance na ndic tana da license na cbn to mutane da dama suna tunanin cewa shin irin waɗannan bankunan yawanci zaka ga idan za a tura kuɗi ba a caji idan kuma an turo maka suma ba a caji ta ina suke samun kuɗin su ne to gaskiya abin da zan ce ba zan iya gaya maka ga yadda wasu mutane suna samun kuɗinsu ba amma abin da zan iya gaya maka a space na fintech akwai tsari daban-daban da duk fintech suna da shi yadda suna samun kuɗinsu, su amma a wasu da wannan tambaya da kai yanzu ba zan iya magana a kan wani fintech in je kamar zan je uh, I want to spoil their business and then talk about another person's business. Ok, kamar misali kar ka yi kamar za ka bata wasu kasuwansu kenan. Exactly. Eh. yanzu kamar yanzu a Prosper za a mu ma ba mu caji a transfer ko guda daya amma akwai akwai wasu abubuwa da za ka iya samu ka yi ta mahajjan na Prosper ka bunkasa kasuwancinka ban da hmm. tura kuɗi da sake karban kuɗi abinda conventional banki ba za su iya banka baka ba za ka iya samun ta a prosper za ka iya tura invoice za ka iya tura receipt za ka iya siyar da abubuwa a online ka samu website naka private website naka wanda za ka yi amfani da shi wato kenan ana kiran wannan value added services to akwai abubuwa da za ka iya yi ta manhajan daban da tura kuɗi da sake karɓan kuɗi hmm. akwai abubuwa da yawa da za ka yi a cikin wannan ne wasu fintech suna samu suna suna dan samu kuɗin su na services da suna badawa na harkar fintech yanzu a Nigeria. Wanda ya sa kenan ba sa karɓan kuɗi idan an tura ko kuma idan kai za ka tura? Uh, da kake bayani ka ce kana aiki a irin wannan kamfanin to kai kana da irin wannan manhaja kenan kai ma? ina da mahaja kuma muna da mutane da yawa da suna amfani da mu a arewa ma kullum ina zuwa Kano ma Na'am, to amma yanzu kenan kana so ka baiwa 'yan Najeriya ƙwarin gwiwa cewa su ci gaba da amfani da irin irin waɗannan bankuna da suke a kafar intanet. Eh gaskiya zan iya ba da shawara su yi amfani da shi saboda guda ɗaya ba za su bata lokacin su ba suna zuwa suna je banki za su yi wannan abu za su wani abu suna da matsala za su iya kira su a ce ke gashi suna da matsala ba sai sun bar wajen kasuwancin su ba ko su bar aikin su ba su je su yi wannan abu su je su jara wani abu ba na biyu ba za su iya samu wani matsala a ce wai ana cajin su wannan ana cajin su na SMS alert ana waye ana stamp duty duk wayan na abubuwa babu su kwata-kwata ma a banki na online banking. To ma sauraro ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci sai mun sake haduwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokiyar aiki na Halima Jumrau sai editan shirin Sani Ibrahim Faki. Muhammad Awal Suleiman ke cewa a huta lafiya.